Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL FM da tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ta bakin ɗaya daga cikin dattijan Majalisar Najeriya inda ya tabbatar mana da cewa suna nan suna shirin tsige shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki. babu shakka muna gani mu 'ya'yan apc a majalisar dattijan najeriya mu baiwa shi bukola saraki wanda ke shine shugaban majalisar dattijan yanzu shawara na ya bar wannan matsayi na shugaban majalisa Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin bambancin abin da ke faruwa a Majalisar Tarayyar Najeriya yanzu da wanda ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki. musamman game da canza shekar shugaban majalisa lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce ana sa ran za a fara ba da rigakafi a cikin makon nan ta yiwu gobe laraba da safe don shawo kan barkewa annobar cutar ebola da aka samu kwanan nan a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hukumar ta lafiya ta tabbatar da cewa mutane 43 suka kamu da cutar ebola ciki har da mace-mace 34 Hukumar ta lafiya ta ce kwararren jami'an kiwon lafiya da suka jagoranci shirin bada rigakafi a lokacin da aka samu barkewar cutar Ebola kwanan nan a lardin Equator da ke Congo. Su ne za a kai biranen Beni da Mangina a arewacin lardin Kivu inda aka gano cutar a makon da ya gabata. Hukumar ta kuma ce za a bi irin tsarin ba da rigakafin da aka bi a Congo a arewacin Kivu. Hakan na nufin za a fara da waɗanda suke tattare da haɗarin kamuwa da cutar, kamar jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan agaji, daga nan sai iyalansu da makwabtansu da sauran jama'a da aka tantance cewa sun yi hulɗa da waɗanda suka kamu da cutar Ebola. Gano waɗanda suka kamu da cutar na cike da haɗari a wuraren da ake fama da tashin tashina a arewacin lardin na Kivu. Mai magana da yawon hukumar WHO Tarek Jaserevich ya ce ta yiwu wasu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna a wuraren da ake yawan rikici kuma watakila a yi amfani da dogarawan kwantar da tarzoma wajen kare jami'an kiwon lafiya. Yau talata kasashen Kenya da Tanzania suka tuna da zagayowar ranar da 'yan alka'ida suka kai munanan hare-hare a ofishin jakadancin kasashen shekaru 20 da suka gabata. Kasashen da aka fara samun bullar kungiyoyin 'yan bindiga da suka zama barazana ga duniya. Mutane fiye da 250 aka kashe, haka kuma wasu kusan dubu biyar suka jakata a wasu munanan hare-haren bom da suka faru 'yan mintoci tsakani a biranen Nairobi da Dar es Salaam. Shekaru uku bayan wannan harin, 'yan kungiyar Alka'ida suka tuka wani jirgin saman fasinja da ya afkawa cibiyar cinikayya ta duniya da ake kira World Trade Center a birnin New York da kuma ma'aikatar tsaron Pentagon da ke wajen birnin Washington inda mutane kusan dubu uku suka mutu. Iyalan waɗanda harin ya shafa da jami'ai sun tattaru a wajen bikin tuna rana a yau a wani wuri da aka gina cikin haraba ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi. Bikin ya sami halartar jakadan Amurka a Kenya, Robert Godek, da kungiyar mawakan Nairobi da suka raira taken Kenya da na Amurka a lokacin da mahalarta taron suka rike kendira a yayin da aka karanto sunayen waɗanda suka mutu a harin. Haka zalika an shirya wani taro mai kama da wannan a birnin Dar es Salaam. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran, wanda a baya ta taɓa sanyawa don hurawa ƙasar lamba a kan tilasta wato a kan takaita shirinta na nukiliya, amma daga baya aka ɗage a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata, abin da ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yau talata cewa an sake sanya takunkumi a kan Iran a hukumance. Wannan shine takunkumi mafi tsanani da aka taɓa sanyawa, kuma a watan Nuwamba matakin zai ƙara tsanani. Duk mai hulɗar kasuwanci da Iran ba zai yi wata harkar kasuwanci da Amurka ba. Kwanciyar lafiyar duniya shine kawai nake bukata ba wani abu ba a cewar Trump. takunkuman da aka sanya zai auna a bangaren kamfanonin motocin iran da harkar kasuwancin gwal da wasu abubuwa masu martaba na kasar da kuma harkokin kudin kasar Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yammacin yau ne 'ya'yan majalisar apc suka yi wani taro na gaggawa a gidan shugaban jam'iyyar adams oshimole a abuja a akan rikicin da ke faruwa a majalisar dattawa bayan sun kammala taron ne wakiliyar sashen hausa madina dauda ta gana da ɗaya daga cikin jigajigan 'yan jam'iyyar ga abin da ta haɗa mana distinguished senator abdullahi adamu menene ya zafi haka an ce kuna ta tarurruka na ƙoƙarin tsige abubakar bukola sarake gaskiya ne wannan babu shakka muna gani mu 'ya'yan apc a majalisar dattijan najeriya mu baiwa shi bukola saraki wanda ke shine shugaban majalisar dattijan yanzu shawara na ya bar wannan matsayi na shugaban majalisa da yake kai yanzu dalili ko shine a tafiya idan demokradiyya muddin aka samu majalisa wanda yake an samu jam'iyyar shi take da 'ya'ya mafi yawa a wani majalisa su ne al'ada majalisa ta yadda musu su ba da shugaban tafiyan wannan majalisai to amma lokacin da muka zo shekara dubu biyu da goma sha biyar da za a fara wannan majalisa na takwas wato 8 senate da shi bukola saraki da aka zaɓa tutan apc da ahmed lawal da ahmed lawal da aka zaɓa shi ma tutan apc dukansu biyu kana suna bukatar shugabancin wannan gida to aka kai aka dawo shi ahmed lawal gaskiya ya fi bukara saraki mutane yan Jihar suka fi yawa shi kuma bukara saraki ya ki ana gobe za a yi zama na rantsar da 'ya'yan majalisar tijai sai aka samu wata yarjejeniya tsakanin 'ya'yan apc da ke tare da bukola saraki da kuma 'ya'yan pdp da ke wannan majalisa wannan kawace da aka yi haramtacciya ce domin bisa al'ada na siyasa al'adar demokradiyya mutum da aka zaɓe shi a tutan jam'iyya in zai wani abu da zai shafi ainihin rayuwan wannan majalisa ko wannan jam'iyya ta zaɓe shi yana da haƙƙi da ya sanar da jam'iyya. cewa to fa ga kaza ka zai faru kuma in zai wani abu sai jam'iyyar nan ta yarda mu da aka zaɓa yan majalisa mu ɗari da tara a tsarin mulkin najeriya mu ɗari da tara ne sai aka samu 'ya'yan majalisa guda hamsin da hudu kawai da apc da npdp a ranar da aka wani abu a ciki mutum kamar ashirin da wani abu ko talatin haka na suka zaɓi bukawa sarki sauran ko suka zaɓi wanda ya tsaya zaɓe da shi tun nan sai ya tsaya kan cewa ai tuje shi yanzu ba zai yiwu ba tsige shi zai yiwu ba sai an samu mutane biyu bisa uku na ainihin 'yan majalisa kenan a majalisa mutum da ɗari tara dole a samu mutum akalla saba'in da uku kafin a tsige shi abu da shi ya dogara da shi kenan to tunda aka yi wannan abu mun kokarin shan maganin zama da halin da muka samu kanmu ciki to a kwana tashi sai shi da kanshi da wani bukata nashi da kanshi kuma da jin daɗin jin daɗin dambe sai kai kafa sai ya bar apc ma baki daya sai je ya shiga pdp to kuma da ya tashi haka sai tashi da kambin da ya samu ko da ke wani kawance haramtaccen dan kawance da pdp amma ya dan apc ya yi to ya bar wannan matsayi da ke bai yi ba sai tafi da shi kai loya ne doka ta ce ku ne a majalisa na dattawa za ku zaɓi shugabanninku da kanku akwai inda doka ta ce domin yana jam'iyyar adawa a sauke shi wannan ba abin da wanda a ce akwai doka rubutacciya a kai ba wanda shine akan gaskiya amma duk inda ake demokaradiyya a duniya da muka sani amerika ne ingila ne faransa ne ko italy duk jam'iyyar ce take da rinjaye a majalisa ita ke bada shugaban wani majalisa. To yanzu ku ne kun tabbatar cewa ku ne kuke da rinjaye a majalisa yanzu haka? Yadda kika san cewa mutuwa gaskiya ne. Haka muka san cewa a yau ba gobe ba muna da 'yan jam'iyyan APC guda hamsin da uku tabbatattu a ƙasa. Muna da kuma 'yan jam'iyyan Abga guda biyu wanda suke tafiya ta da mu. Kuma insha Allahu zaben da na goma sha ɗaya ga watan nan na mai gulbin ɗan jam'iyyar da rasu ba bauchi da wanda rasu madakin daura mu wa'anda suka zo za mu zama mutum hamsin da biyar idan aka kawo wanda za mu je mu karɓe shi gobe goben nan da ya dawo cikin apc za mu zama mutum hamsin da shida. to idan ya makale cewa doka bata ce ya sauka ba ya ki sauka ya za ku yi da shi. Eh, ba zan so in ari bakin duka yan majalisa an ciri albasa ba amma na tabbatar miki in eh, shaidanci ne a cikin majalisar akwai cikin apc suka fi shaidanci ki ga kowa wannan jini kana ganin a majalisar dattawan nan misali in kuka yi yunkurin tsige shi za ku iya samun biyu bisa uku na 'yan majalisar dattawa na ku tsige shi? Dan tsige shi kan tabbata tsige shi in Allah ya so yadda muddin da rai da lafiya ki zuba ido za tsige shi. Bai sha maganin naƙin nan <laughs> ya hau dokin naƙi kuma ya tsere ba zai yi ba domin linzamin ba hannun sa yake ba linzamin na hannun Allah Allah kuma ba zalimin kowa bane ba To Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da murya Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin bambancin abin da ke faruwa a majalisar tarayya yanzu da wanda ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki musamman game da canza shekar shugaban majalisa. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ga shi mun sami kira daga jigawa salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da yusuf baban gaje mai tare da ringi to baban gaje menene ra'ayinka akan maudu'i Ya wannan dambarwa da ke faruwa mm. a wannan majalisa eh. ba ta zo mana da mamaki ba me yasa ka ce haka ba dan komai ba saboda ka san duk lokacin da aka ce yau ga shugaban majalisa kuma aka ce ya fita daga jam'iyya mai ci mm. ya kuma koma ta adawa mm. dole ake tabbata da kulli na ganin cewa an sauke wannan shugaban majalisa don mm. ba zai zamana a ce wanda yake shugabantar majalisa a ce ba dan wato jam'iyya mai ci ba ne to don haka suke wannan kutun-kutun a ga cewa an cire shi to amma na san shi kansa shugaban majalisa eh Eh, to kuma kamar kiran nashi ya katse mun gode to bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sashen Hausa na murya Amurka barkanku da yammaci. Yauwa wa ke magana daga Kaduna. Eh sunana Prince Abubakar daga garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. wato a zahirin gaskiya wannan dambarwa da ke faruwa a majalisar dattawan tarayyar najeriya mm. a gaskiyar magana ma iya cewa yana da bambanci da wanda ya faru a shekara ta 2014 zuwa da 15 menene bambanci yawwa eh abin cewa a shi wannan gwagwarmaya da ake na wannan eh. lokaci ya bambanta da wancan domin ko wancan mm. shi gwagwarmaya ne ake na neman yanci matalaka a wancan lokacin wanda har ya kai ga shugabannin majalisar na wancan lokaci suka canza sheka amma mm. kin ga na wannan lokacin ba gwagwarmaya ne na nema matalaka yanci ba a gwagwarmaya ne na raɗin kai wanda shi shugaban majalisar dattawa ya yi a wannan ra'ayi ne na shi na kashin kanshi ba dan 'yan Najeriya ya yi shi ba don haka mu a gurinmu da bambanci da wancan to mun gode kwarai prince mu ma mun gode bari mu koma jihar kwara salamu alaikum Amin alaikum salamu wa rahmatullah mai magana Bello Garba masu Sokoto Najeriya mai bula kala kala daga nan kwara. To muna jin ka. Gaskiya dangane da abin da ya faru a majalisa gaskiya ba abu ne wanda ya kyau ba. Eh. Dan mu dai abin da za a yi to muna so a yi shi na gaskiya kuma a yi abin da ya kamata. To. Wannan ita ce takaitacce gudun mata na gode. To mun gode mu ma ga kuma kira shigo mana daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam sashen nan murya Amurka mai magana Sama'ila Esfawa kafin ma daki karamar hukumar Zanjo jihar Bauchi. To Sama'ila Esfawa me kake gani game da wannan maudu'in da muke magana a kai? Menene bambancin? to bambanci shine waɗannan majalisun tarayyar najeriya da suke ta mm. muhawara suna yin wannan abu ne majoritin su shi kamar bangaren shugaban majalisa mm. suna yin abu ne don son zuciyarsu don bukatar kansu amma ba ba to amma domin da rin talakawa suke yi sai su zauna su yi abin da ya dace domin ci gaban kasa domin ci gaban al'umma mu yanzu haka ma a mm. jihar bauchi muna nan muna jiran yan majalisun da canza shekan su zo don ba don mu suke ba suna yi don kansu ne to kana kan ke muna nan da kana gani kenan duk ɗaya ne da na wancan gwamnatin da wannan ba su da bambanci amma ai su ne ɗin ne suka komo duk su ne ai ba a canza su ba na pdp hmm. ne suka dawo cikin apc ai suka shiga rigan baba buhari To mun gode kwarai bari mu koma jihar Zamfara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Duwa ke magana daga Zamfara. kuna magana da muhammad lawal ne daga gusau to muna jin ka menene naka ra'ayin to assalamu alaikum wa alaikum assalam wato ra'ayina akan wannan maulu'in shine mm. kamar yadda sauran yan uwa suke faɗi mm. wato ita ma siyasar najeriya ta zamanto ba siyasa ba ce ta akida to siyasa ce ta son rai mm. saboda kuma sanadiyar da yasa ta zama siyasa ta son rai saboda kowane su waɗannan da aka zaɓa suka je can wurin mm. mafi akasarin su ba sun je ba ne da muryar talakawa don su yi wasu aiki mafi akasarin su sun je ne don biyan bukatar su to saboda haka yanzu sun ga ba za su samu biyan bukata ba ga wannan da sun kalaɗe cikin farfajiya ke sun samu cin mm. nasara to don hakan ga yanzu shi ne sai su sake komawa da inda sun ka ko inda sun ka fito mm. don suna ganin ta in sun ka koma za su samu biyan bukata wadda suke so wannan shine bambancin canjin da aka samu daga 2015 da kuma wanda ake samu yanzu to mun gode kwarai da eh. bayyana ra'ayi bari mu koma kuma jihar kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bawa ke magana da kakadu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaban makira Amerika a na Najeriya baki daya. To Alhaji Musa Garo muna jin ka menene naka ra'ayin? To, ai idan kika ɗauki wannan al'amari na 'yan mm. majalisa, daman ai su bangaren su na da kika ji suna ta wannan koma-koman, eh. ai dole ne majalisa ma dole ta sami irin wannan matsaloli. Kuma idan kika lura da kyau za ki ga su kan su na yawan da suke da jam'iyyu mm. da sauransu a wannan majalisa ba suna yi domin talakan da ya zaɓe su ba ne. Domin talakan da ya zaɓe su ne za a ce a kawo muku bajar ma ku kai wata takwas ba ku sa mai hannu ba. Ta ba suna yi don a taimakawa talaka ba ne. Don haka ya kamata su talakawan Najeriya su fahimci mutanen da suke yi domin su kuma irin su Abdullahi Adamu da suke wannan kokari Allah ya saka musu da alkhairi. To menene bambancin da yadda ya faru a da? bambancin ya kake eh. kin lura da wa'ancan da ya faru a da mm. su wa'ancan da suka faru a da suna yi ne domin su kawo wani sauyi ko kuma a kawo wasu abubuwa amma ne yanzu idan kika lura a'a suna yi domin ra'ayin kansu ne kuma su duk mutumin da na kalubalanta duk wannan dan majalisar Najeriya da yake da mm. rigar Buhari ba kariya yake ya je faɗa ne kawai saboda ra'ayin kanshi dan haka wannan al'amari ne kawai mu mun riga mun gano kuma yan mm. Najeriya talakan Najeriya ya fahimci cewa wa'annan dan majalisar da tijai mutane ne wanda suke tsara kansu albashi da wasu abubuwa da abu da kika sani da ƙarshe ne da muku fata alkai to mun gode alhaji Musa garo bari mu koma kuma lafiya a jihar nasarawa salamu alaikum salamu alaikum to kamar layin nashi ya katse bari mu koma jihar yobe a bai katse ba bai katse ba to to muna jin ka menene ra'ayinka a kan me yake magana ne a majalisa yi menene bambancin wato abin da yake faruwa yanzu a majalisar najeriya da wanda ya faru a baya musamman lokacin da eh, eh. jam'iyyar pdp ke mulki abin da yake faruwa mm. shine ne wato to layin shi ya katse bari mu koma jihar yobe salamu alaikum to kamar shi ma yau ban babu kyau bar mu ko je gombe salamu alaikum wa alaikum salam daga gombe ne to ke magana daga gombe muhammed daga gombe to muna jin ka menene ra'ayinka ra'ayina ba dan na ga kamar su ko dan da mun kansu suke ba don damuwan mu suke ba don kansu kawai suke damu da mu ko kaɗan to mun gode da bayyana ra'ayi Eh muna jin kawa ke magana daga Kano. Kuna magana da Umar Kowace daga na karama hukumar Ɗanbatta jihar Kano Najeriya. To muna jin ka menene naka ra'ayin? To gaske a nan yan majalisa ne da mun saka su da mu cin lokacin da ba mu hada hannun Allah a kasu ne. Ka amma ba ba a jin ka sosai. ba a jin ka sosai. saboda to mun gode to mun duk da dai layin nashi ba a ji sosai kuma da wannan kiran nashi ne zama na karshe wanda za mu ɗauka a yau sai dai gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu da wani sabon maudu'in. dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 51 na yamma. Yanzu kuma lokaci na labaran wasanni. Wasanni a takaice. mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka zo karshen wasannin kwallon kafa na kofin kasar ko kuma cup national karo na 44 da yawa na birnin maradi kungiyoyin da suka fafata a wasan karshe su ne racing football club ta babban birnin mai da as national ita ma ta babban birnin mai kungiyoyin da sun share minti 120 suna gwabzawa ba kungiyar da ta saka kwallo a ragar abokiyar gogayyar ta sai daga nan aka ce bugun daga kai sai mai tsaron gida inda bayan bugu biyar kowane kungiya da ta yi an tashi hudu da hudu sai a bugu na shidda ne kungiyar kwallon kafa ta asgar National ta yi nasarar saka kwallon ta raga yayin da Racing Football Club ta mai ta kasa saka nata aka tashi biyar da hudu a karkashin nasarar AS National. ASGard wannan nasara ita ce ta biyu da ta samu bayan wadda ta samu a shekara ta dubu biyu da bakwai sai kuma wannan shekara shekara a wasanni guda hudu na ƙarshe ko kuma final na kofin kasar ko national da ta buga kungiyar za ta wakilci jamhuriyar Nijar a wasannin ƙwallon kafa na CAF ko kuma CAF a shekara mai zuwa wanda da ya cima kungiyar kwallon na ƙarshe a bugun daga kai sai mai tsaron gida shine Ibrahim Farezo na IS Garda National. Idan ko muka leka a ketare yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da kaka kakar sayan 'yan wasanni a kungiyoyi daban-daban na turai inda dan kasar belgium na alex wilsel da ke buga a rukuni na ɗaya na kasar belgium na kwallon kafa wanda takarar gani a wasannin kwallon kafa da kasarsa na duniya da ya kammala kasar rasha yanzu haka zai koma kungiyar dortmund na kasar jamus shi ko vidal dan kasar chile tuni aka rattaba hannu a dinnan tsakanin kungiyarsa ta bayern munich da barcelona ta kasar spain kudin da bayern munich za ta samu albarkacin sayar da wannan dan wasar sun kai har zurutun kuɗi miliyan 20 na euro shi kuma paulo maldini tsohon tauraruwar ƙwallon kafa mai bada kariya ga mai tsaron gida na ƙasar italiya tsohon dan wasan da ya share sama da shekaru 25 yana buga ma kungiyar ƙwallon kafa ta milan ase yanzu haka dai ya rattaba hannu a yau din nan domin ci gaba da kawar tasa gudunmuwa a wasannin ƙwallon kafa na kungiyar ta milan ase ta ƙasar italiya kungiyar da a baya-bayan nan ke fuskantar kuma baya a fagen wasanni na cikin gida na italiya da ma na kasashen turai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau. 'Yancin addini sau da dama akan kira shi 'yancin jama'a na farko a ƙasar Amurka. Shi ne 'yanci na farko da waɗanda suka kafa ƙasar suka sa a cikin jerin 'yancin 'yan ƙasa da ke kundin tsarin mulki. A wani jawabi da ya gabatar lokacin kammala wani taron shugabannin addinai da nufin ƙarfafa 'yancin gudanar da kowane addini. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ƙara jaddada ƙudurorin gwamnatin Amurka na jagoranta kasashen duniya wajen bawa kowa haƙƙin shi na addini. Mataimakin shugaban ƙasar ya nuna damuwar shi a kan ƙaruwar rashin mutunta addinan juna a ƙasashe da dama a duniya, wanda ya haɗa da ƙasashen turai. Misali a ƙasar Rasha, Kiristoci 'yan ɗariƙar Jehovah Witness fiye da dubu ɗari da saba'in aka hana su gudanar da addininsu jami'an gwamnati suka kwace shalkwatar 'yan ɗariƙar Jehovah Witness da ke kusa da majami'ar St. Petersburg. Aka kuma rufe duk wasu ɗakunan ibadunsu baki ɗaya a ƙasar, kana da kama mabiya addinan da kai su gidan kaso. Kimanin shekaru saba'in bayan kisan ƙare dangi da aka yi wa Yahudawa, har ya zuwa yanzu ana ci gaba da kai wa Yahudawa hari, lamarin kuma yana ƙaruwa a ƙasashen Turai. da ya hada da kaiwa tsofaffin da suka tsira daga harin kisan kare dangi. Gwamnatin Amurka na ƙara nuna damuwarta kan yadda ake samun yawaitar tsangwama a kan mabiya addinin Musulunci. Gwamnatin Amurka na aiki da gwamnatocin ƙasashen Turai da dama da kuma wasu ƙungiyoyi kamar su ƙungiyoyin ƙasashen Turai da ƙungiyoyin tsaro a ƙasashen don kawo ƙarshen ƙiyayya a tsakanin mabiya addinai. Al'ummar Amurka suna matukar jin daɗin 'yancin addini kuma za mu ci gaba da goyon bayan jama'a a duk faɗin duniya da suka haɗa da ƙasashen turai waɗanda suke kara addinai. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce ana sa ran za a fara bada rigakafi cikin makon nan ta yiwu gobe laraba da safe don shawo kan barkewa annobar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta tabbatar da cewa mutane 43 suka kamu da cutar Ebola ciki har da mace-mace 34. Yau talata kasashen Kenya da Tanzania suka tuna da zagayowar ranar da 'yan alka'ida suka kai munanan hare-hare a ofishin jakadancin kasashen shekaru 20 da suka gabata. Kasashen da aka fara samun bullar kungiyoyin 'yan bindiga da suka zama barazana ga duniya. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba a kan takaita shirinta na nukiliya amma daga baya aka ɗage a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata. abinda ya janyo sake mai da takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya litinin. To da da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu Carl Sterling. Ni Hafsat ɗan mai saurake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya.